أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لا نترى أوة هدو ربيع الثاني آه hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya zo daidai da ranar shida a watan sha biyu shekara ta 2019 Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallacin da yake kofar arewa a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiya na Dr. Ali Muhammad Assallabi wanda muna cikin fasali na shida ne yana magana akan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam da babban abokinsa sayyidina Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu a satin da ya gabata muka yi darasi na shida a mabahasi na farko a ƙarƙashin fasali din wanda mabahasi na farko yana magana ne a bisa tsarin da annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam yayi akan yin hijira din inda muka fara wancan mabahasi a garasi na shida na satin da ya wuce da na kuɗa ta goma wanda suke magana akan fawaidun wa durusun wa fa'idoji jarrusa da ababen ɗaukan izina a cikin wannan hijira ta annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam tare da babban abokinsa irna abubakar ne siddiq radiyallahu anhu inda muka ji da cewa annas qura'a bainal haqqi wal batil takun saƙa jayayya rigima tsakanin ƙarya da gaskiya zira'un ƙadimun, wa mumtaddun wani abu ne da ɗaɗɗe wanda kuma zai ci gaba kullum ƙarya da gaskiya ba zaman lafiya shi mai ƙarya yana ƙoƙarin ya hana gaskiya mai gaskiya yana ƙoƙarin ya bayyana gaskiya to kaga abu ne da ba zai kare ba wa huwa sunnatun ilahiyatun nafi'atun wannan wata sunna ce ta Allah maɗaukakin sarki ba na fi atun ba na wato zartacciya kama ala azza wa jalla kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa game da yadda masu ƙoƙarin hana gaskiya suke iya ƙoƙarinsu a lokacin da masu ƙoƙarin bayyana gaskiya suke kallarta Allah ce wa kazalika da alna li kulli kamar yadda aka yi wa annabin nan sallallahu alaihi wasallam muka ji to Allah ya ce haka muka sanya ma kowane annabi ba shi ba ba farau bane a kansa mun ya faɗi mun sha faɗa irin waɗannan ayoyin tasliya ce rarrashi ne domin alfitnatu idza amat kaffat ita fitina idan ta mamaye kowa da kowa ta fi sauki sama da ake kai kadai ta samu in ta zama hankile ka gidan kowa to ana rarrashin annabi da cewa ba farau bane da annabi kullun nabiyin muka sanya kowane annabi aduwan shayatinul ins wal jin makiya daga cikin shedanu na mutane da aljanu yuhi ba'dhum ila ba'din sashin su naman sashe wahayi zikun fal qawlu durura ƙarya suke shiryawa su kawata ta dan su batar da mutane su yi amfani da ita su kangarar da mutane walau sha'a rabbuk da ubangijinka hikimar ka ta zartu ma fa'alu da ba su aikata ba to fazarhum wa ma kanu yaftaruna Allah ke kyale su da abin da suke kirkira suratul an'am aya ta 111 ibn kasir rahimahullahu yake faɗa a ƙarƙashin wannan aya yake cewa ya ƙulu ta'ala Allah na cewa waka ma ja'alna laka ya Muhammad a ada'an kamar yadda muka sanya maka waɗannan abokan gaba yukhalifunaka suke saba maka wa yu'adunaka suke gaba da kai ja'alna li kulli nabiyyin haka muka sanya ma kowane annabi min qablika ayba kafin ka kai ma a ada'an fala yahdiyannaka zalika fala ya hadidan na kazalika kama kala ta'ala wannan kai ma kar da ne ka karkata da hankalinka kamar yadda Allah ya ce fa in kazzabuka in sun karyata ka to ba faro bane fa qadi kuzziba rusulun min qablika an karyata wasu annabawan kafin kai ka zo ali imrana aya ta 184 wa qala ta'ala Allah ya faɗa yace wa laqadi kuzzibat rusulun min qablika an karyata wasu jerin gwanan manzanni kafin kai ka zo amma fa sabar sai suka yi haƙuri alama kuzibu a bisa abin da aka musu na ƙaryatawa wa uzu a bisa cutarwar da aka yi musu hatta a tahun nasarar Allah ya ce har nasarar mu ta zo musu mai hakuri shi yake dafa dutse suratul an'ami aya ta 34 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ma yuqalu laka ba komai ake faɗa maka ake gaya maka ba illa ma sadikila li rusulin min qablika sai abin da dama already kafin kai ka zo an gaya wasu manzanni ba kai ne faro ba wajen gaya maka wannan wato magana inna rabbaka ubangijin ka lazu magafiratu ma abocin gafara ne ga wanda ya tuba ya dawo ya bi wazu iqabin alim ma'abocin aƙoba ne mai raɗaɗi ga wanda ya joge ya mutu akan haka wannan ɗabi'a ce sun daga ta alƙurani a targib wa tarhib kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa mai gafara ne ga wanda ya zo ya ji mai azaba ne ga wanda ya joge ya ki wannan suna cin fufilat aya ta 43 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ji ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin kamar yadda dai suke maka din nan wannan kiyayya wannan gaba wannan tsana haka muka sanya ma kowane annabi ba kai ne farau ba makiya daga cikin mutanen da ba sa so a ambaci laifin su masu laifin kenan mujrimi da kenan sai Allah ce waka fa rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya kai ne shiryarwa ga wanda ya masa Gamla-Katari wa nasira kuma mai taimako ga wanda ya tsaya wajen tallar addinin suratul furqan aya ta 44 wa qala warqatu bin warqatu bin nawfal ya faɗa ga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yace innahu lam ya'ti ahad babu wani mutum da zai zo bi misli ma ji'ita bihi da irin kai abin da zaka zo da shi illa udiya sai an cutar da shi kaga kenan tunda a nan mahallin shahidin wani mutum ba zai zo da irin da abin da zaka zo da shi kenan wani annabi bai zo ba sai an cutar da shi saboda kai din ma da ka abin da zai faru da kai kenan wannan ya faru ne a farkon ranar da aka fara masa wahayi ranar da mala'ika jibril ya fara ba bakuntarsa yana kogon hira'i bai taba ganin sa ba bai saba ganin sa ba ya zo kuma ya kama shi ya takume shi ya ce ikra ikra ya ce ma ana qari ya kara ya ce ikra ya ce lafsu bi qari a ƙarshe ya sake shi ta ikra da bismi rabbikal ladzi khalaq yi karatu da sunan ubangijin ka wanda ya halitta ka farkon wahayi kenan ya samu addinin addinin ikra ne addinin ikratu annabi Allah maɗaukakin sarki ya fara masa da ikra in ka koma kan abuna adam Allah ya fara masa da wa allama adam a kulla shi ma da ilimi aka fara masa sanar da shi suna yin abubuwan da mala'iku ba su sani to da addinin mu addinin karatu ne addinin ikra ne fa'alam annahu la ilaha illallah tauhidi ba makawa kenan tauhidi dole kenan ka tsaya tsayin daka ka san babu abin bauta ma wa bisa cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa man daraka wa man tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi to da wannan ne Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wanda Allah yake sa da alkhairi to alamar shine fahimtar da shi addini in ka kana sauraron karatu in ka kana zuwa makaranta to ka gode ma Allah ka nemi sabati akan haka alama ce ta Allah yana nufin ka da alkhairi shine sanar da kai addini to haka haka wasu kafin Nobel ya gaya masa lokacin da ya dawo wajen matarsa Khadija a rikice ba mala'ika Jibril ya soke shi a karan farko yana ce da ita zammiluni zammiluni lullube ni lullube ni yace da ita inni khashitu ala nafsi ni ina jima kaina tsoron wani abu zai faru da ni ta kwantar masa da hankali tace a a lan yukhzika Allah abada Allah madaukakin sarki ba zai tabar da kai ba da dalilin innaka latasul rahim kana sada zumunta kana samar da abin da babu Sanin wata inu ala nawa'ibul khairi kana taimakawa akan nawa'ibul khairi duk wata abubuwa na alkhairi da hannunka su wajen tabbatar da su so ne yin wannan Allah ba zai wulakanta shi ba shine sai ta ƙara gaba da shi bayan iya nata abin da za ta iya kenan na kwantar masa da hankali sai kuma ta ɗauke ta kai shi wajen warƙa ta bin naufar to shine sai ga annabi haka bayan annabi ya masa bayanin abin da ya gani sai warƙa ya kalle shi ce to ai ko tilka namusul ladzi nazzala ala musa wannan wanda ka gani mala'ikan da yake sauka ne ga annabi musa ma'ana jibril ne zaba ne mala'ikan wahayi ne mala'ikan ambasadan annabawa sadaka tilka namusul ladzi nazzala ala musa wannan mala'ikan da yake sauka ga annabi Musa ne saboda haka lalle wani abu zai tabbata a kanka ba da daɗewa ba sai ce ina ma ina da rayuwa lokacin da ubangijinka zai aiko ka a matsayin annabi ina ma ina da rayuwa lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga garin wannan ne annabi ya ce a awa ya ce yanzu su quraishawa za su fitar da ni shine wal karfe sai ai ba wanda zai zo da irin abin da zaka zo da shi lam ya'ti ahadun bi misli ma ji'ita bihi illa udiya ba wanda zai zo da kwatankwacin abin da zaka zo da shi sai an cutar da shi zai wanda yana ana so a nuna maka dama haka yin annaba su shan wahala da al'umman su wa haka zal makaru haka dai a darasin mu na rana ta mun ji makirci bi da'awa wa da'iya ayi wa da'awar makirci ayi wa masu da'awar makirci shi ma wannan malam yace mana amrun mustamirrun daga cikin fa'idar da zamu samu al'amari ne wanda zai ta ci gaba wa mukarrirun wanda zai ta maimaituwa sawa'un an tariqil fadhli ta hanyar a kama mai da'awan ne a tsare shi in hakan za ta iyu awul katali ko kuma a kashe shi ko da kisan mummuke ne awul nafai ko ko korewa ne wal ikhraji min al ardi a fitar da shi daga sa kamar yadda aka yi ma annabi ne hijira zuwa madina wa ala da'iya mun ji malam ya ce mana to lalle kan masu da'awa abin da yake kansu an shi da'i an yalda'a. ya koma ya nemi mafakarsa ila rabbihi zuwa ga ubangijinsa wa an yasika bihi ya aminci da alƙawarin Allah shine da wa ya tawakkalu alaihi ya dogara ga Allah shine da wa ya alam ya sani annal makara sayyi mummunan makirci ba inda yake koma sai ga wanda suka yi kamar yadda Allah madaukakin sarki yace da iz yamkuru bikal ladina kafaru lokacin da masu kafirai quraisha suke maka makirci dan su kama ka su daure aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su fitar da kai wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suna nasa fulanin Allah na nasa kuma Allah ya fi kamu suratul anfali ayata 30 wa min makar ahlul mun ji cewa yana daga cikin makircin ma'arnata wa husumid da'awa da kuma masu fada da da'awa istiqdamu salahi mali yin amfani da makami na dukiya li ijwa'in nufusul fa'iba domin wanda yake mai rauni ne sai a hallaka shi da wannan abin da ake da shi na dukiya min qada'i ala da'awa dan ta karshen da'awa wa da'iya da masu da'awa masu da'awa wa du'at ولذلك رصدوا مئة ناقة shi yasa suka sanya taguwa ɗari suka ce wanda ya kawo wani mai hijira da zai tafi da addini ya kawo shi inda kan annabin hazawa ne suke tare da shi liman ya ati bi adil muhajirina hayyan aw mayyita ga wanda ya zo da ɗaya daga cikin masu hijira rayayye ko mai rai taguwa ɗari za a bashi wa kazalika ina mun ji a darasin mu taqida wa wal akazal asbab wato planning tsari da kuma kama musabbabi hanyoyin da za su saka ci nasara to ka tabbatar ka bi su ka yi tsari kuma ka bi hanya wannan shine abin da ake nema a wajenka ba dan kar addini ba kai abin babu tsari ko babu fulani ko babu kama al'asu babu saboda kai na Allah ne a'a shi Allah ba haka yake ba wa khasaratu khasirina mun ji tabewar tabaku bayan tunda abin da fulanin aka yi an kama musabbabi Allah sai sa taimakon sa ciki sai masu kokarin fada da abin sai suka yi hasara kamar yadda Allah ya ce innal ladina kafaru tabbata kiga wannan suka kafirta yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna ciyar da matsudin dukiyarsu domin su toshe hanyar addinin Allah ta hana ruwa gudu sai Allah ya fasa yunfiquna za su ciyar din sannan za su ciyar su amma sun mata kunu alaihim hasaratan ita zai musu hasara sun mai gula gona kuma sana'ar jayyar abinda zai ba sa son su ya faru sannan sakamako wallazi na kafaru ila jahannama yusharun kafirai jahannama za su yi a filal kiyama suratul amfani ayata wato shida sai muka rufe dai wancan darasi namu na shida inda muka kai ga al muka ji cewa balagal ihtiyatu madaw ta kaɗan da annabi sallallahu alaihi wasallam ne a wannan hijira din ya kai matuƙa bittika da in gairu ma'alufatin ƙauni hatta da za a yi hijira ɗin da suka fito garin sauri sun bi hanyar da ma ba a saba binta ba in za a madina kawai masanin hanyar suka samu suka yi kutse suka yi ratse suka tafi duk ta kaɗan tsanne wannan haka ne kar a kama su an shi ne kai saka wata fili ka ce ai akai na Allah ne a fili za ka yi amma ke ka lokaci guda ba shi kenan ba wal isti'anatu bi zalika bi khabirin ya'rifu masalika babiya suka samu wanda yake kwararre ne ya san hanyoyi na daji wa masharibus sahara inda ake bi a sahara bi ya sani walau kana zalikal kabir mushrikan an nemi taimakon da koda ko wannan kwararren a harkar mushriki ne ma dama ala kulkin warar rana mutukar yana daga yana kan ɗabi'a mai kyau ta cika alkawari da kiyaye mutunci wa fihi dalilun ala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan yana maka dalilin Allah daraja da amsa Allah tabbata a gare shi kana la yahjumu an al-isti'anati bil kibrati mahama yakun masdaruha baya wulakanta baya raina ya yi amfani da wata ƙwarewa ko da daga ina ƙwarewar take amfani a amfani da dai ilimin shine a shine manufa ba har turai kake tafiya ba kake neman ilimi idan da haramun ne a nemi amfani da wani wanda ba musulmi to ne ka karatu turai zaka wannan akwai wannan da shine kusan abin da muka yi satin da ya gabata wa nastamir lil yawma za mu shiga ba a yau da faɗin wato mu'allim inda ke cewa intiqa'u shakasiyati aqila tacewa zaɓo wato shakasiyya wato wasu mutane shakasun mutum ne to shakasiyat a samo wasu mutane wanda su aqilatun masu hankali ne lita koma bil ma'awana su fi shi'un hijira domin su ba da gudunmawarsu akan al'amuran wato yin hijira wa yula'izu zaka hararo zaka fahimci anna shakasiyat shakhsiyat wa'annan mutanen da annabi ya yi amfani da su a lokacin hijira a fulanin na tafiya madina kulluha tatarabi'u bi raba'i alqaraba zaka samu suna da alaka au bi rabai amal ko kuma suna da alaƙa ta aiki alwahid guda ɗaya min ma ya ja'alu daga cikin abin da ya sanya min ha'ula'il al'afradi wahadatun muta'awanatu aikin da ya ɗan shaka da su uwa ɗaya uba ɗaya masu taimakekeniya da juna ala ta haƙiƙin hadatul kabir a bisa tabbatar da wannan hadafi na hijira ta cimma nasara wa za a kulla fargin annabi sallallahu alaihi ya sanya kowane ɗaya min afradi hadhihi usra daga cikin ɗaiɗaikun waɗannan family fi amalihi almunasa kowa aikin da aka bashi wanda ya dace da shi ne allazi ya jizul qiyamu bihi wanda zai kyautata yin wannan aikin ala ahsanil wajhi a bisa mafi kyau li yakuna aqdaru ala adaihi wan nuqubi bita bita abiyatihi ma'ana ya fara ya zama yana mai ikon gabatar da shi da kuma bin ko kuma jurewa da duk wata wahala da za a samu a kai tunda shi aka dora kuma gwani ne akan aikin wannan yana daga cikin abin da aka fahimta mutanen da annabi ya zaba wajen ba su ayyukan ba kowane ya aka je aka ɗauko ba kawai a ko'ina a abu na gaba mala yake fikiratin nauni ali ibn abi talib makana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tunanin annabi sallallahu alaihi wa sallam na da zai fita ya bar gidansa a karan farko ya sanya aliyu dan abi talib ya kwanta a shimfiɗar shi ma wannan wani fulani fikiratun najiha yace wannan fikira ce tunani ne wanda ya bada da nasara wa qad dallatul qawm wa wannan fikirar ta batar da wa'annan mutanen ko kuma ta yaudari wa'annan mutanen wa sarrafatuhum ta dauke hankalinsu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta kharaja min janahil layli ta ya fita daga cikin aduhun dare kulawar Allah ce take ba shi kariya wa hum na'imuna suna bacci an ce da ya bar kana ali din ya kwanta a shimfadarsa ya nuna masa amanonin mutane in ba ku manta ba suna ai an zaɓi shibbanin ƙuraishin ne matasa jiya karfi kamar yadda muka sha maimaita a wannan darussan kowace ƙabila ta kawo mutum ɗaya su taru a ƙofar gidansa kar su shiga gidan amma in ya fito barabuhu zarbata rajulun wahid su masa rubdugu faɗan ibilisai. fa ya damu damuhu fil hikimar haka alhakin kashe shi sai hau dukkanin ƙabilun larabawa ba mutum ɗaya ne. su a gurin su a ƙari buhu ma'ara batal arabi kulliha sai ya zama ɗan uwansa ba za su iya yakan larabawa dukansu ba kowa yana da hannu wajen kashe shi da ƙarshe sai zama al'amarin biya za a biya shi kenan ba matsala shi kaga jinin sa ruwa tasha tunanin su kenan amma kar ka manta tun Allah ya gaya maka wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin su Allah ya fi nasu haka yana ganin su kuma akan babban bawansa ne babban sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ya fito Allah ya jefa musu bacci fama kanu ولقد زلت أبصارهم معلقة بعد da بمرتجع رسول bayan sun farka daga gabacin su kai abin da suke gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya nan fa ma kanu yashkuna ba sa ko shakka fi annahu ma ya yazalu imin cewa yana na akwanci a matsayin aliyu na bi zalim ke musajjin wanda yake lullube fi burdatihi a cikin wato mayafinsa ko rigarsa fi hinin na'im lokacin bacci a lokacin da kuma huwa ali bin abi talib ali dan abi talib ne radiyallahu anhu yake wato bacci a shi fada ba ga dukkan malaman sunna radiyallahu anhu yadda yake ga kowane sahabi shi ma radiyallahu anhu karrama Allah wajahu terminology ne na shi'a dan wasu ahli sunna suka dauka shi an ci ne suka zo da shi radiyallahu anhu shi ne ma zaka ci sun waye sai karrama Allah wajahu shi'a kenan ونرى احتياجات الرحلة قد تبرت تدبيرا محكما mana yake za mu ga bukatun wannan tafiyar dabbarar ta tsaru ta dadiran muhukama wato tsari ne ba da ƙaye a wannan hijira ɗin da aka shi sa aka yi ta ya ce na ɗaya ali radiyallahu anhu ya namu fi turashi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li yahda alqaw tana yana koya kwanta akan shimfidar annabi domin su ɗauka annabin ne tunda shi su ba lokacin fitarsa ba Allah ya jefa musu bacci in sun farka wa a cikin gida a wurin su annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yusallimu wada'i'a wa yalhiq bin rasulullah sallallahu sannan abu ne biyu ya maida wada'i'a amanoni na mutane zuwa ga masu su a gani kullum inda kayan wani a wajen kai kuma za ka yi wata tafiya bare ma ce kana sa ran barin duniya to kai kokari ka bada abin da duk yake wajen ka kai kai koyi wasiya da shi ko a rubuta yanzu na je ta'aziya abin ya ban sha'awa da dan wani babban dan wanda aka wara sai yake bayani yace kawai dama shi ya san mutuwa zai saboda abin da ya mutu ya jira shi ya samu takarda ya ce wani ɗari kaza wane ɗari kaza ya je rubuta miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ya ce to duk wanda ya ruwa ce in na mutu yana biyu na ba shi ƙarya ya ce su kuma wannan ba ba shi bane a jiya inda ka gan ya zo ba sai na faɗi sunan sarko ba mutumin da ya mutu a kan hanyar mai gafari haka ɗan yake gaya to abin da sha'awa haka ake so rayuwa ta zama duk abin da ka san ba naka bane kar ka je ka ka bar mutane cikin rudu ta annabi yake cewa wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya kwana biyu ya kwanye ni ba tare da wasiyarsa tana karkashin kulansa ba Za ka da garanti da abin da san zai bada rikitarwa in baka nan ita ba ta ne ta ba ta da kusa mutuwa ba ta tare sai da cuta ita ba tare da lafiya ba eh, yanzu nan ne za a yi a gama don haka daga cikin hikimar sai na aliyu ya maida wa mutane wa wada'i'a ababen da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ajiya in ya zo kuma wayar hikar da rasul daga baya shi ya tafiya game da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alif kenan sai malam yace bi abu na biyu wa abdullahi bin abi bakar sahibul muhabarat as-sadiqa shi kuma shine mai kawo musu labarai abdullahi bin bakar lokacin kai kwana biyu a garin sauri din nan shine ke kai musu abin da yake gudana da neman da ake musu duk komai yake kai musu labari wa kashifu taharrikatil adu shine SS da yake gano kai kawo shirye-shiryen abokan wato gaba ka fahimci wannan daga ciki kaga kenan akwai tsari a kai hijira din akwai fulani shine kai kawai ka zo kai musulmi ne baka da tsari baka da fulani kuma kana ganin masu fulani din su da fulani din suke cike ka da kai suke ci maka nasara amma gwari gwari da dan takara in yi zo musu sai suke to za mu bi ka a wani kai hanga sharuɗan mu ga abin da za ka yi mana haka idan ya ci kawai ba su da wata bukata ta afrad ɗaya ɗaya kun su individual bukatar su ta jama'a da suka rubuta masa ya zartar musu shike ne ka lokacin ta kuka ana musu kai kuma lokacin da aka zo ta aka yi kai ɗan tsako ne kai ko kaji ne kawai tsaba za a watsa muku lokacin da ake nema shike nan sai ku kuna wawa sai ku kuna iyo shike nan an cinye ku da yaki yanzu kai da kai da inda ka san yadda yanzu ka karanta wannan sirar ta annabi ya kamata a ce kai ne baka da manufa baka da fulani to ya kamata abin ke mana amfani ko kuma ke gane karatun idan mun to daga shi kaji abdullahi shi kuma position ɗinsa wa asma'u wa asma'u zatin ita kuma asma'u binta abi bakar ko matar zubairu bin al-awwam mahaifiyar abdullahi bin zubairu ita aikin ta kuma kai abinci to ka gane da da kira aiki in za ka kai abincin in ta dau abincin ai in ta yi tafiya za a ga sawunta sai ta ɗaura umma a jikinta tana jansa yana shafi suna tafiya tsumma yana goge sawunta sai sa kike ce mata zatin da ɗaƙaini asma'u binta bakr radiyallahu ta'ala anha Allah madaukakin sarki ya yadda da ita amilatul tamwili min makkata ila al-gari take daukan abinci daga makka zuwa zahar zuwa kogo wata jununin na bahasan an muhammadu sallallahu alaihi a daidai lokacin da mushrikan suke neman annabi sallallahu alaihi wasallama yi nasara ba su gane ba ai kaga aka yi hmm. sannan abu na hudu wa amir bin suhaira arra'i al-basir الذي قدم للحم hammi اللحم واللبن lahma صاحبي labana ila Kuma shi kuma shine wato makiyayi dinnan wanda wanda shine yake kai nono da abin da nama ka ji fa wannan kwana biyu din eh da wuri ko da abokan ne ba shi ma ya tattale shi ba yawwa yayi shine abin da Shi shine mai ra'ayi din mai ke makiyayi saboda haka وبدل آثار أقدام المسيرة التاريخية بأجنامه kai la yaftari salƙau sannan shi kuma da dabbobin yake shafe duk wani sawu na wanda suka bi wajen domin kada yaftari ta anhum auzu qaumun wato masu neman su masu farautar su su kai musu kai da qad na hazar ra'i ya yaqumu bi dawril imdad wa ne. ya tsaya da wani gudunmawa ta ƙarfafa su da kuma batun abin da ya shafi man fawa shi ne sauye sai hau abu na biyar kenan ko wa abdullahi bin arekat ko urekat dalilin hijira al'amin shi kuma shi ne ne za a ce wanda zama jagora na tafiya al'amin shi ne zagi kenan ko dalilin hijira al'amin wa khabirus sahara shi kuma ya kware da sanin daji kaga shi ma position shi yasa da malai ga amma kowa an sa shi a position din da ya dace da shi aka aka tsare hijira yantaziru fi ya kazafi isharatin bada imir rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da yake ne yake nema yaushe ne lokacin da za a fara wannan tafiya din a akudar rakab dariqa dariqa domin ayar ne ta hau hanya min gari ila yarqariba daga wato kogon sauri zuwa yasari fa haza tadabir li umuri ala nahawar rafi ra'i ya yace wannan fa tsara al'amura ne bisa yadda ya kamata bi dukka da ƙwarewa a cikin shine da ƙiƙi wa ihtiyadin da taka tsantsan lizurufi bi usulubin hakim ma'ana zuruf ya yanayin yake duk yanayin da ya zo ya za a fuskance shi ya aka tsara masa da usulubin salo wanda yake hakima akwai hikima a cikin yadda aka tsara abu wa wada a kulla shakasin da sanya kowane mutum min a shakasin hijira daga cikin mutanen da za su yi hijira ɗin nan fi makanihi almunasi an sanya shi daur ɗin da aka bashi aikin da aka bashi almunasab ne wanda ya dace da shi wa sadda li jami'i al-sakarat su wasu ƙofofi kafofi shi da aka toshe wata gaɗiyatan badi'atin li kulli matsalibin rahim kuma duk wani abu da ake buƙatar a wannan tafiya to an buɗe shi an yaye shi ne ta gaɓiya waƙata tsaro ala Allah allazin min al'ashkasi min gani ziyaratin wala isra'il sannan kuma a tafiyar an ɗauki wani adadin da ya tsinke lazimin tafiya ba tare da sun yi kaɗan ba ba kuma adadin ya yawa bai za a gani kai waccan jama'ar wata iri ce laƙadi aka rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi asbabin ma'aqula annabi sallallahu sallama ya kama dalilai musabbabai na hankali ƙauya mai ƙarfi hasaba istita'atihi gwargwadon damar sa wa qudratihi da ikon min samma kuma dai bayan haka ba ta inayatullahi muta wasta atun sun kwana cikin ma'ana da kowane lokaci suna cikin kuma inayatullahi kulawa ta Allah A ai dama wannan shine eh, eh, ilha wata wakka. Ka yi iya naka ka dogara ga Allah amma mu kullum matsalar mu shine karatun ba wuce zafin nema baya kawo kan zaka ba za ka tashi kai iya naka ba sai kwanta ka ce Allah ya baka kana kwanci a ba kai abin da zai baka kariyar ba sai Allah ya ga naka sai abin nan ɗinka shi kuma kaga aita in tansurullah ya shirku sai kun yi naku sai ya yi naku ba za ka iya ba amma ya tsora maka abin da za ka iya to iwon da za ka iya to ni kuma wanda za ka iya ɗan ba sai ka ji. kuma ka ce kana jiran taimakon sa ya zo sai kai ne ɗan gatansa yasa wani mai hikima yake ai walam arafi uyubin naki aiban Ka kana qatil qadirina an tamami yace ai da aibun mutane ban ga aibu mafi muni ba Ka kana qatil qadirina an tamami kamar kasawar masu iko ma'ana abin da zaka iya kai kwanta dan lalaci abin da kan karfi ya karfin ka yace ko walam arafi uyubin naki aiban duk alaifin mutane ba ni ban ga kamar kasawar masu iko ma'ana abin da kake da dama ka kwanta ya karfi ya danne ka wanda ka fi ƙarfinsa. su to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan dama istita'atihi wa qudratihi to in annabi yayi wannan shine kai kawai ka zauna kai ka fi kowa gata a wajen Allah kuma shi annabi shine dan gatan Allah na ƙarshe ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa ya fi kowa bai da ɓoye ko shi duhu ya yayi zuciyar kowa ta waye ga tufa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ya fi kowa bai da ɓoye shi ya yi wannan tsarin kai kuma ba kowa ba kai kuma ba za ka ba kai ne na Allah ka fi shi a wajen Allah kenan shi yasa shi wancan kai ba za ka yi ba to kaga kenan ya kamata mu tambaye kanmu a komai namu sawa'un rayuwa ce ta afrad ko rayuwa ce ta ijtima'iyya amma har yanzu in ka ɗauke mu a babbar matsalar Najeriya siyasa har yanzu rayuwa muke ta afrad kowa menene ake cewa mai faɗan ya kura ce mai faɗan ta kai bakin ba wai magana muke akan a al'ummanta ba kamar yadda muka ce su ɗan uwanmu na Najeriya na san yankin sai suke a yi sayanin a abin da za a yi musu amma an kaji mutum yana zagin wani dan siyasa bai bashi ba in shi kadai ya ba a garin zai fito yana yaban sa duk garin su muka aishi ne ya masa ni shi na san kai masa magana ya ce ruwan da ya doke ka shine ruwa shi ya manta da khairun nas manyan yanfa'u mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfana da mutane taimakekeniya a kan al'umma kullum matsalar al'umma ta fi matsalar mutum ɗaya kamar shi kansa kawai ya sani in yana masa shi kenan in baya masa shi kenan kowa ya kome yake wa al'umma bai ba wani shi yasa mu zamu dade muna ta kuka Allah ya kiyaye to wannan kenan sai mala yace abu na hudu shine al-akhdhu bil asbab amrun daruri duk abin da za ka yi ka kama shi wannan musabbabin ya za a yi ka yi nasara to al'amari ne baruri kama musabbabi ai shi yasa aka ce irada kala biyu akwai irada kauniya akwai irada mai shar'iyya akwai manufa ta ya duniya za ta kasance akwai kuma manufa bayan yadda duniya take kuma ta shari'a da aka ce to a duniyar ga yadda za ka yi misali a irada kauniya manufa ta kasantuwar duniya Allah ya nufi duniya ta zama musulmai da kafirai ne da kafirai sai shi huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna kabir ko basir shine wanda ya halice ku daga cikin ku akwai kafirai akwai mu'min ya kaga anan ba za ka ce ah to Allah ne ya halice mu kafirai da mu'minai a cikin nan kai kafirci ma ba laifin ka ba to nan ai ana nufin a irada kauniya ne a manufar duniya ne za ta kasance ɗayan biyu amma wa aka liƙa a goshin aka ce je kai kafin balle sai ga sabbin daga wajen Allah Ba wanda aka liƙa a goshin sa sai ka wannan ta sa sai a irada shar'iyya aiko manzanni da saukar da littattafai sai ya ce shi fa wala ya raba li ibadihi kufr bai yaddar mu bayan su yi kafirci ba sai ce man kafara fa alaihi kufur wanda fa yi kafirci sakamakon kafircin kansa zai da to kaga anan me ake nuna maka kai al-akaz bil asbab Allah ya ce baya son kafirci to wata hanya ce ake bi a rabu da kafirci tunda ya baka wannan damar inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura ko to zaka wata hanya ce ake bi a kauce ga kafirci tunda Allah baya son sa shine hanyar manzari a sai ka dawo to a irada shari'a a manufa ta shari'a anan ake samun wannan hanyar da za a kauce ga kafirci dan kada a hadu da fushin Allah amma inda za ka ce a kai fa kana nan kawai a irada kauniya wanda ya kafirci Allah ne wanda ya imani Allah ne mafi karancin misalin na baka yi wuce to shikenan karka je kasuwa karka nemi kuɗi kuma ka zauna a cikin gida a ɗaki karka fito shan ruwa kar a kawo maka abinci a ka je ka mutu a ce ai ko baka sa abinci ba za ka mutu saboda in ka mutu Allah ne in ka rayu Allah ne zai yarda yace ko dai zai mutu gare yi ne gare ya ci abinci ko gare ya sha ruwa ko babban misali kuma shine ka ce masa a yanzu je ka kan kwanta ka kwanta inda in kai kafirci Allah ne in kai imani Allah ne kaje kan kwanta a kwanta yace a ah, mota ta taka ni a ai ko mota ta taka ka in Allah ya yi ba za ka mutu ba za ka mutu ba in kuma za ka mutu ko wata za ka za ka mutu zai yarda da gara dai dawo gefe kaga na al'akazin bil asbab yake aiko to shi sa shi al'akazin bil asbab ba zai yiwu ka rayu bi, ko ka kauce masa a wani guri dan san rai sai ka bi shi a wani gurin dole al'akazin bil asbab riko da musabbabi kawai dole ne a rayuwa tumala yake inna ittikhaz al asbab rike musabbabai amrun daruriyyun wa wajib al'amari ne larurar rayuwa ne kawai dole yadda Allah ya kace ka bi ittikhaz al asbab da kake son budurwarka aka zauna a gida kawai da ka ganta shike ne sai aka maka ita ko bayan ganin mai biyo baya duk ita ka zan asibamu ne wannan kuma kafin ne gane karatun ko in makaranta kake da kake so ka ci jarabawa ya aka yi kana shiga lacca kana a can da har kana ce a rubuta maka dan kare zai maka matsala ba musabbabi bane na kai ka zana jarabawa da kake zana jarabawa ba da kace zaka ci to ka gani shi yasa shi al'akazu bil asbab kawai al'amari ne zaruri ne kuma wajibi ne in ka yi sa rai a wani guri sai ka zo ka bu a wani gurin dole sauraka walakin la ya ali zalika da'iman husulin natija to amma kama musabbari ba kuma yana nufin kowane lokaci sai ka ji nasara ba a'a ai kuma nan baka tara ilimi da Allah ba kai abin da Allah ya bautar da kai kama musabbabin amma cin nasara kuma wannan kuma shine amma in baka ta nasara ba abin zargi bane kai dan kai iya iyawar sabanin da wanda kai da kai baka ci nasara ba da wancan da bai yi bai ci nasara ba kai ba abin zargi bane amma shi abin zargi ne dan shi bai yi ba bai gwada ba ba da yin da zai sa ya ce Allah ne amma kai ko kana da hujja dan duk abin da aka ce kai kai kawai kaddara ce wannan kuma baka santa ba kuma Allah ya rubuta ba shi ko wancan bai ba kokarin saura ka shi laifin ka dan da yayi iya kokarin shi ma sai ya iya nasu ka al'akasu bil asbab yace baya nuna kuma cewa sai ka ci nasara dan ka rike musabbari gwaru gwari maganin da wani ya sha yana ciwon kai kamar zarar kaya ciwon kan ya dauke wani in zai sanya kamfanin ba zai dauke maganin da zai kawo kaga ki sha magani su duka musabbabi ne wancan da Allah ya kaddara ya zo kan gaba sai ya dauke masa wannan kuma ya sha bai warke ba kaga kenan al'akazu bil asbab la ya'ani baya nufin husulun natija cewa kuma lalle sai an samu wato natija a gina haka ne ka barwa Allah nasu shine ilha wa tawakkal annabi ya ce ka je ka masa da wai ka dogara Allah mutum ne zo ce da hawan hawansa Madina ne ina jin kawai ko maka ɗayan dile ya shigo ina abun hawan ya ce yana bayan gari wa ka barwa daune ta kai a na sace ta ya ce a to ya kai wa kawar ba ta yace na dogara ga Allah sannan ya ce eh, ilha sai ka mata da bai bai je ka daure ta sai kuma ka dogara ga Allah Aga in ya daure ta ya iya nasa amma ya sake ta kuma ya ce ya dogara ga Allah to kaga kenan al'akasu wato bil asbab kama musabbab zalika li anna hadha amrun yata'allaqu bi amri Allah domin natija kuma bayan ka kama musabbabi yace wannan al'amari ne da ya dogara ga abin da Allah ya umarni wa mashi'atihi da mashi'arsa wa min huna daga nan ne kana tawakkulu amran daruriyan shi tawakkuli ya zama al'amari ne zaruriya wa huwa min babi istikmali al asbab yana daga cikin ma babun kamalar rufe musabbat an kai shi sai kai dogaro kaga shi ne kamalar amma ka ce ka dogara ba kai musabbat ba kaga ai babu ba dogo ba tawakkuli kai ba tawakkuli kai irin wanda mai dabbar kai kenan yawa kenan sai kai naka sai kuma ya tuna ba ya nuna tawakkalin ka dan yanzu ka riga kayi naka ne ka samu matakin tawakkali dan kayi naka amma an baka yi naka ba ba tawakkalin kai ba yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakika manzo Allah daraja da mutum Allah ta tabbata a gare shi da ɗan gidansa a adda kullu asbab ya tanadi kowane musabbabi in ka bi karatun mu ne duk inda ake da buƙatar wani abu da zai taimaka akan wata gaba to ba a bar ta haka na ba sai da aka yi wannan abin aka kama musabbabin cin nasara a kansa kan duk a yanzu mini wannan karatun kin gani to da ka a adda shi annabi ya tanaji duk wani abu da zama musabbabi ne wata kaza kulla alwasa'il ya rike kowace irin hanya wasila sila kenan walakinahu fil waqti nafsuhu ba Allah kuma daidai lokacin da yake wannan tanar tanadan kuma yana tare da Allah yana addu'a Allah ya taimake shi kaga yadda da uhu wa yastansuru yana neman taimakon sa anna an yukallila sa'ayhu bin najah ya sanya ta aikin sa ya zama tare da nasa ya ya sa da nasa wa huna yastajabu du'a to irin wannan da ake amsa addu'a kai naka in ka roki Allah sai ya amsa maka addu'a a yanzu ina gane al'akazu bil asbab ai addu'a daban kiyamun nan daban ba haka bane amma ita addu'ar ai al'aka ya kiyamun nan ai al'aka zubil ne. da kai kiyamun nan kuma sai kai tawassuli da ita sai ka roƙi Allah ka gani to kai sannan kuma ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huna yastajabu du'a wa yansarif wa yansarifu al-qawm ba'da an waqa'u ala babil gar kawai amsa addu'ar da Allah ya yi ma sai ga mutane sun zo kan kogon saurin suna neman su amma suka biya suka tafi ba su gan ba sun yi nasu Allah ya taimake su Wani natiju farfin sarafa fil ardi haka a sarƙa abin da suraka da ya lokacin da ya niyyar zai ci wannan tabuwa ɗari ɗin abinda dokin ya sai ya dinna hadda faɗuwa kamar da makaranta a baya kaga wani duk wato taimako ne na Allah subhanahu wato wata ara wa yukallimu al'amal bin wato najashi bin najahi Allah madaukakin sarki ya bi wato aikin da cin nasa sai abu na biyar yace al-iman bi mu'jizatin hissiyya imani da mu'jiza ko mu'jizoji wanda kana iya gani wa fi hijratin nabi sallallahu alaihi wa sallama waqa'at mu'jizatin hissiyya an samu wasu mu'jizoji wanda kana iya jin su a jika wahiya dalailul malmuta wasu dalilai da zaka iya taɓa su ala hizbillahi abusa kiyayewar Allah wani ayatihi da kariyarsa li rasulihi sallallahu alaihi wa ga manzansa daraja da amince Allah tabbata a gare wa min zalika yana daga cikin wannan ma yura ma ruya ko abinda aka ruwaito na nasijil ankabut gizo gizo ya je saƙa a ƙofar kogon da suke ci ala famil gari a bisa bakin kogo wa minha majara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ummu ma abadi daga cikin mu'jiza abin da ya gudana ga annabi tare da ummu ma abadi wannan ba zan faɗa ba zai ga mana abin da ya gudana din da yake nuna mu'jiza barakallahu ya amma me akuya wajen kasa tafiyar ta ma ta sa aka bar ta ra'ayi fita kiwo da ita ba kuna da nono musaya kuna da wani abbabu yace wancan akuyar fa sai wani akuyar ko bijimi baya abin ta bari a yi zancen nono ba sai ta wani ma za a yi nono ce kawo ta a kawo ta annabi ya mata addu'a aka samu nonon da duk matafiyan suka sha su ma aka cika kwako aka bar musu a gidan mijin ta masa ba shi labari idan ba ku manta ba shi ne ce a wannan tafiyar kaga da za a samu alamomi na mu'jiza na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma jara lahu ma asrika wa wa'aduhu ma asraka na ma asraka suraƙati ko suraƙata da mujima'ar suraƙa wato da abu eh eh aka canza nan ba na abinda wato ya gudana tare da suraƙatu wa wa'aduhu iyahu da kuma alƙawarin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam bi an yalbisa tawari kisra ma'ana da alƙawarin da shi annabi kenan yawa suraka cewa zai sanya tufafin kisra sun iya tunawa karatu wanda lokacin sai na umar ne ko aka fi nasara har aka ba shi ya sa ya hawa ya zagaye garin abinda annabin ya gaya masa a wannan ranar ya shi ya tabbata haka ke kenan wannan kuma yau fa ala du'at to a wajibi akan masu da'awa an kaji ala wajibci Allah yantasilu min hazihi kawai kada su zare kansu daga irin waɗannan wato abubuwa bal yuzakkiru ha da ringa su ma damat sabitatun mutukar dai sun tabbata ma'ana kawari ababen da sun saba al'ada mutukar sun tabbata da sunnatin nabawiyya da hadisan annabi sallallahu alaihi ala an yanba an yunabbahu annasa ke tunatar da mutane ala anna hazar kawari wa'annan abubuwa wanda sun saba wa al'ada ta dan adam min hiya min jumlatil dalailin nubuwwatihi suna daga cikin abubuwan da suke dalilin cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne wa risalatihi sakonsa sakon Allah ne alaihi salam daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi mala yace jawazul isti'anatu bil kafir al ma'amun halaccin taimako ga kafiri amma ba ba kone ba al ma'mun da aka amincewa wai juzul du'a ya halatta ga masu da'awa an yasta ilu bima biman la yu'min ga wanda ba mai imani bane bi da'awatihim da awasu ma mu ya su kula bihim amma fa ga sharaɗin mutakar dai sun amince da su waya atamannu nuhum kuma waya atamannuhum sun amince musu ala ma yastaqi nuna bihi abta abin da suke neman taimako ma abun tare da su fa qadara ainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun ga annabi Bakar is ajara mushrikan liyadillahum ala tariqil hijra ai mushriki suka ba wannan kwangilar ya nuna musu hanyar da za su bi in za su hijira ta tafi madina kuma amintacce ne kuma ya haka ya sa ma ayyabi ayyabi ne su ta hanyar ma da wato ba ma mutane ita suke bi to da ka wadafa ilaihi rahilatayhi ma suka ba shi ababan hawan su wa wa'adahu kuma sai masa alƙawari inda riga inda riga da cewa ya same su a garin saudi wa hadhihi umurun kathiratin hatta la'ahu alaiha wa hazi umuri wa'annan kuma al'amura ne khadira masu hadari amma aka nuna masa wala shakka anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa ababakar wa sa'abihi wa ammana sun amince da shi mimma yadullu ala anna al-kafir aw al-asi aw ghayr al-muntasib ila du'ati wannan yana kauce wanda yake kafiri ko mai sabo ko wanda bai da dangantaka da masu da'awar kadiru jadda inda haula'i ma yusala'i wasu addu'a bihi ana iya samun wanda wani abu ne sa masu da wasu amince da shi ka anya tarabuduhum rabidatul qaraba kama a ce suna da alaka ta jini shi ga shi kafiri ne amma kuma suna da alaka da shi ta jini kadiyu jadda inda haula'i ma yasada'i wasu addu'ati bihi tana iya wa a sami a cikin irin wannan wanda za a iya amincewa da su ka anna tarabuduhum rabidatul qaraba au ma'arifa alƙadima ko kuma da ɗanɗan sani ne tare aka taso au jawar ko kuma maƙoci ne au amalin ma'arufin ko kuma wani aiki sananne ya haɗa su kana kadi addamahu adda'iya lahu ko kuma wani abin da su ne kiran ya taɓa yi masa wanda ba zai manta ba au li'anna ha'ula'i indahum nau'un jayyidin min al atakiya ko kuma suna da wani nau'i na kyawawan ɗabi'u misalar amana kamar amana wa hubbi amalin khairi ko kuma suna son aikin alkhairi ga kafirai da ila gairi zalika min al asbab wal mas'alatu mas'alat dai kaddara ta ake sai an kalle ta bi tarki taqdiriha ila tadinatu da'i ana barinta zuwa ga akana tunani na shi wato ne da awadin wa ma'arifatihi shakaki da kuma saninsa ga wanda ake ganin koda ba musulmi bane za a nemi gudunmuwarsa wannan ne karshen karatunmu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara da cewa ce daga Allah abinda da muka kuskure kasawa ce daga gare ni subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min nabiyyi hakimin alim masu wayoyi ko karatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da sun suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka tsarkafe su wanda suke da yara suke nema su kan Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su barin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya mana albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haram ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai zama sanadiyar kafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu tarar da su da rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma وهذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين